ma baka san cewa tana fama da AIDS ba to kun ga dole a rinka fitowa ana faɗin haka in kai gaggawa za ka zama amr abdulmun'im salim amr abdulmun'im salim matashi ne yana son ainihin ilimi sai ya gaggawa sai kuma sai ya tafi ya faɗa hannun ɗan bid'a professor abdullahi judai karshe shi kenan judai ya je koyar da shi ilimin hadisi na farko bai kware ba na biyu ya saka mishi aƙida ta ƙin malaman sunna na uku da ya fito sai ya rinka tasatturi da soyayyen malaman sunna nan in 'yan bid'a sun tabo albani sai kuma ya ce zai kare albani sai fara rubuce-rubuce amma shi kuma nan a ilmance yana son ya nuna a duniya albani fa ma bai iya takhrijin hadisi ba albani mutasahili ne albani yana ɗibo ziyadat waɗanda malamai kudama'u suka watsar da su shi kuma yana zuwa yana abin nan manhajin albani wajen hassana hadisi manhaji ne ya saba manhaji na kudama waɗannan su ne takaitattun bayanai dangane da amr amma ga littafan amr abdulmun'im nan sun cika najeriya saboda zuwa suke su waɗanda suke siyo muku kawai 'yan kasuwa ne to kun ga idan ba ma bayanai irin waɗannan akwai haɗari shi yasa dole ne za mu zo mu fara ƙulla majalis na su'alat ku je ku yi nazari game da littafi kaza wani ku je ku yi nazari game da matsaloli kaza na ilimin hadisi a zo a zauna a tattauna saboda a zo a fassara wa ɗaliban ilimin nahiyar mu in ba haka ba ko da'awar salafiya da'awa ce mai albarka kuma yanzu da'awa ce ta yi farin jini musamman a Najeriya idan kai intima'i zuwa gare ta mutane za su girmama ka yan bid'a za su ji tsoronka sannan kowa zai ga kwarjininka kana da ilimi to amma ko ka kware wai ma ka san me da'awar salafiya don da dama abin da suke dauka da'awar salafiya kawai na karanta littafan hadisi ina yadda zan yi aiki da hadisi ina yadda cewa littattafan albani zan yi aiki da su a'a da sauranka jama'a kuna fahimta ta da kyau to daga nan ne za ku gane gaskiya saboda Allah hadisi makalubi hadisi ne da'if yana ɗaya daga cikin nau'ukan hadisai da'ifai guda goma don haka sai yake cewa fa'amma ma a arado an huminal makalub dukan hadisin da malaman hadisi suka kau da kai game da shi suka bijire mishi daga cikin hadisai makalubai waɗanda aka yi kwangaba kwan baya a cikinsu misali gashi nan cikin sahihul bukhari ina nuna muku cikin sahihul bukhari ne saboda na ta kokarin eh, eh, sa ku ku je ku bincike laysa minna man lam yataganna bil qur'an la ba wannan ba zayyinul qur'ana zayyinul qur'ana bi aswatikum wannan ita ce sahihiyar riwaya da ta zo cikin musnad da Abu dauda zayyinul qur'ana bi aswatikum qur'ani in za ku karanta shi ku yi mishi ado da muryoyinku sai aka zo aka ce a bukhari zayyinu aswatakum bil qur'an hadha hadis hadith maqlub fi sahihil bukhari to akwai kuma irin wannan kwangaba kwan baya tana faruwa a cikin isnadi a ɗauki sahabi a mai da shi tabi'i tabi'i a mai da shi shine sahabin hadisi a ɗauki malami a mai da shi shine almajiri almajiri a mai da shi shine ɗali malami yana faruwa da ana kiran shi alhadisul maqlub shi yasa na ce muku duba nuzhatun nazar ta ibnu hajirin wal mawdu da hadisin karya wanda ƙaga shi aka yi wal majhul da hadisin da ya zama majhuli ne wanda ya ruwaito shi ba a san shi ba nan fa malam ya maka misali ne kawai na nau'ukan hadisan da ba zai kawo ba ce wai waɗannan ne kawai a'a hadisin da yake munkar ne hadisin da yake shaf ne hadisin da yake ba'isi ne hadisin da ya zama muttaribi ne ko kun fahimta jama'a duk yana ce maka duk hadisin da malamai suka kau da kai daga shi daga cikin waɗannan nau'uka wattafaqu ala tarkihi kuma malamai suka haɗu akan ayi watsi da shi to yanzu daga nan ne za ku fahimta ashe ba bagawu yana nufin hadisin da malamai suka haɗu akan ai watsi da shi gashi ya inganta ba na'am zai iya yiwa wannan ma'ana amma me hadisin da an yi ittifaki akan ya inganta amma mansuhi ne don haka malamai sun aje shi saboda mansuhi ne amma ba wai irin yadda ku ji irin yadda da yawa daga cikin masu takalidanci da mazhabin malikiyar mu suke faɗi ba sai a ce wannan hadisin tunda maliku bai ɗauke shi ba to kai ma ka ka ɗauke shi wannan hadisin duk malamai sun haɗu akan ka a ɗauki ma'anar shi ina son ku karanta littafin ar-risala ta usulul fiqh ta imam shafi'i da littafin tamamul minna na malam muhammad nasiruddin al-albani a muqaddima akwai bayani dangane da cewa sunna tana tabbata ne saboda ita ce sunna ba tana tabbata ne saboda wani ya fatawa da ita ba wannan matsalar ta taso albani ya yawaita magana a kanta lokacin da ya magana dangane da haramcin zinare al-muhlaq zinare wanda aka kewaya shi ya zama sarka ko ya zama dan mai kewayo ko ya zama zobe ko agogo ko warwaro ko munduwa ko makamanta ma'ana duk zinaran da kewayawa ya yi to haramun ne mace ta yi amfani da shi namiji kam dama haka yake to duk zinaran da ya zama kuma a'a an sawwara shi ne ya zama kamar shine kwadan sarka na ado ya halatta mace an amfani da shi shine saman zobe shine saman agogo amma in dai ya kewaya to wannan zinaran an haramta shi sai suka ɗibo maganganu cewa cikin malaman duniya waye ya taba aiki da wannan hadisin shine malam albani ya ba su amsa da cewa ai shi hadisi ba ana ɗaukan shi ne don wai wani ya ɗauke shi ba ana ɗaukan shi ne don ya tabbata kuma ba a samu dalilan suka ba don haka karkace an soke shi sai kana da dalilai mun ka bayanai ɗazu ka dai karanta littafin adabu zifaf ka'idar ita ce bagawi a nan ba yana ce maka ne malamai sun bar hadisin kawai ba a'a sun bari ne saboda waɗancan dalilai na rauni shine wattafaqu ala tarkihi duk hadisin da malamai suka haɗu akan yin watsi da shi saboda rauni ina son ku fahimci haka faqad suntul kitaba anhu to na tsaftace na tsarkake littafi na anha na tsarkake littafi na daga irin waɗannan hadisan walam azkur asani da ha wa ma lam azkur asani da ha min al ahadith dukkanin hadisan da kaji ban ambaci isnadodin su ba ko fa aktsaruha masmu'atu mafi yawancin su an saba jin su ne hadisin da aka saba jin shi yanzu kamar innamal amalu binniyati a Najeriya eh an saba ji la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi misali Al-masmu'a almasmu'a kenan waɗanda an saba jin su to waɗannan ba za ka gana kawo su ba kuma wa ammatu ha baki ɗayan irin waɗannan fi kutubil a'imma suna nan a cikin littattafan a'imma ne in yace a'imma anan yana nufin almusannifuna min al'a'imma su sune su bukhari muslim abu dauda nasa'i tirmizi da makamantansu sai ce gaira tare da cewa kuma asali ba wannan ne babban dalili na ba anni taraktu asani da ha hazaran min al'itala gaskiya na bar isnadojin nasu ne kawai saboda tsoron tsawaitawa ku ji ba wai kasantuwar masmu'a ne asalin dalilin ba hadisai ne da dama an saba jin su amma dai gaskiya ni ba wannan ne dalili na ba mafi girman dalili na na rashin kawo isnadojin saboda khaufan min al-itala to sannan sai kuma a dawo cewa saboda dama an saba jin su kuma malaman hadisi duk sun ruwaito su kun ga kenan me yake so ya nuna maka dai hadisin da jama'a suka saba ji ko to malaman hadisi akwai kau da kai da suke dangane da abu biyu dangane da kawo isnadi ko kuma kawo littafin da yake da yanzu da ka zo cikin ɗalibai ka ce mal amalu niyati wa inna mali kullum ma gaskiya ba lallai sai ka ce bukhari ya ruwaito shi da musulun ba daga daga umar saboda me wannan hadisin masmu' an saba jin shi sannan kuma kowa ba da shakka akan ingancin shi to amma hadisi ne ba a taba jin shi ba eh to kaga tun farko bai zama masmu' ba to sai ka yi takhrijin shi ko da a hudu ba ce ta juma'a don haka sai ku kiyaye malai yake cewa wa atimadan ala naqlil a'imma kuma na dogara ne da cirowa da malamai suka yi tunda dai malamai sun riga sun ciro shi sun kawo to ni yanzu kawai don bukata ta kama na yi hujja da shi ba sai na ainihin tsaya ina takhrijin shi da isnadi ba jama'a a cikin wannan gaba kun fahimci mawdu'ul kitab yanzu littafin menene makasudin tattara shi hadisai me makasudin tattara hadisan ai sharhin su a fitar da bayanansu, su abin da ya rikita ka a warware maka kalmomi sannan sai mai sai kuma bayanin ra'ayoyin malamai sannan da kuma cewa duk abin da ya shafi hadisin da bai inganta ba zai kawo ba amma in kuma kaji ya kawo hadisi bai faɗa maka wanda ya fitar da shi bai faɗi isnadi ba saboda ya san wannan hadisi yana nan a cikin wani littafi sananne jama'a kun fahimci wannan to da yake a takaice muke sai mu tsallaka mala yace sababu ta'alifihi li hadha alkitab dalilin da yasa al-imam al-baghawi ya rubuta wannan littafi awdaha zalika rahimahullahu ta'ala fil muqaddimah bagawi da kanshi ya fito karara a shimfiɗar littafin ya faɗi faƙala sai ce wal maqsudu bi hadha al-jam'i makasudin wannan tattarawar da na yi to ina so ku natsu da kyau ku ji wannan ma tawali'u ne bi hadhal jam'i wannan tattarawar da na yi wato yana ƙara nuna cewa tattaro waye daga littafan malamai abin da abin dama ana da shi ne tattaro wal maqsudu bi hadhal jam'i maqsudin da yasa na tattara wannan littafi ma'a wuqu'il kifayati bima amiluhu tare da cewa an wadatu da abin da suka rubuta abin da su bukhari muslim tirmidhi suka rubuta ya wadaci jama'a to me ya kai ne rubuta wannan wa husulul ghunya da kuma samuwar gamsuwa fi ma fa'alu game da aikin da suka yi jama'a ku natsu ku fahimci wannan magana jumla ce mu'tarada ko mu'tarida wato a cikin magana ne ta zo abin da yake so ya ce wal maqsudu bi hadha al jam'i to tsallake wannan jumla sai ka ce al iqtida'u bi af'alihi manufar wannan rubuta littafin shine kwaikwayon aikin su bin su akan wannan hanya to amma sai tsaye da magana ya ce makasudin rubuta wannan littafi tare da cewa abin da suka rubuta ya wadatar ya gamsar to amma manufar ita ce al iqtida'u bi af'alihi kwaikwayon ayyukansu to kun ga bari ku ji wani abu idan ka ce za ka kwaikwayi aikin mutum ko to na farko ka tsaya ka yi dirasa ilmiya tukuna ka tsaya ka yi dirasa ilmiya game da aikin shi ina faɗin wannan ne saboda a waɗannan zamunan akwai matasa zariya bauchi katsina sokoto suna sha'awar albani suna sha'awar ja'afar suna sha'awar muhammad bin usman amma matsalar shi ne kawai ya ji kasar ɗaya ne kawai sai je ce zai kwaikwayi albani ya ji kasar ɗaya na albani don haka sai je ya yi taɓarna da sunan shi fa kwaikwayi albani yake yi sai daga baya in ya zo ya ji wata magana ta albani sai kuma ya ce yanzu albani ya saba abin da yake kira zuwa gare shi to ai matsalar baka tsaya ka yi dirasa baka yi karatun ta natsu ka sanya albani yake ba jama'a kuna jin wannan ina tsoron kada daga cikinku a samu masin haka amma wallahi mun gode Allah daga ɗaliban makarantar nan ba mu samu wannan ba a'a daga nesa ne a maiduguri a sokoto a katsina a zamfara a ina wani yaro ya samu kasar kwaɗe na albani ya ji albani ya wani karatu ya burge shi sai fara cewa kanshi albani sai fara cewa shi yana da da'awa irin ta albani sai fara bayan kwana biyu sai kaji an kacabe da fada bayan kwana biyu sai ka ji ana ta tsinewa albani bayan kwana biyu sai ka ji da'awa albani ta yi bakin jini a garin ko an fahimta amma fa shi kasa ya samu ana nan sai kuma in ya samu wasu kasusuwa na albani sai wani ya taho kaduna ko zaria sai ci a ah, amma kai ai ga albani abin da kai kake abin nan shi ma fada yake da irin manhajin naka da kuma ya sa wai sai ce to albani shi ma yanzu baya jin tsoron Allah ya saba wa irin abin da yake karantarwa matsalar shine kayi wa karantarwa albani dirasa ta tanatsu jama'a ina son magana nan karku dauke ta da wasa don haka ka tsaya ka yi dirasa ta tanatsu tukuna kafin ka bayyana alakarka da wani kawai kar ya zama kaji kasar ɗaya biyu uku saboda haka ku ji wannan maganar da kyau jama'a maganar ita ce al-iqtida'u bi af'alihim manufar wannan aikin nawa wannan tattara littafin nawa bin aikinsu kwaikwayon aikinsu walintizamu fi silkin da kuma shiga cikin wani tafarki ahadi tarfaihi ɗaya daga cikin gefe biyu na tafarkin muttasilun bisadrin nubuwa jama'a kowa ya daga kan shi ku dubi abin da yake nufi silk kamar ka ce wani zare ne ko igiya ku dubi zaren ku kaddara shi ne nan haka yadda na buɗe hannuna zaren in aka ja shi nan aka gabas da shi zai kare a kan suwa ne to aka ja zaren kuma aka yi zai kare a kan duk wanda ya shiga abin da yake so ya ce maka kamar wani zare ne aka jawo shi dogo daga kan annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama can wancan gefen yana hannun annabi wannan gefen kuma annabi ya sako shi a duniya to shine bagawi sai ya je sai ya rike shi ma ya shiga cikin wannan silk cikin wannan zare wanda ake dura 'ya'yan abun wuya wanda ɗaya daga cikin gefen wannan zaren yana da alaka da bangaren annabta ɗayan kuma fa mumun makale kagan aka ja za mu tafi tare da annabawa ke ina son ku fahimci wannan wurin da kyau haka shine manufa ta farko ita ce kwaikwayon aikin malaman manufa ta biyu ita ce zamu da kuma shiga cikin nizam cikin tsari fi silkin a cikin wani zare ko cikin wata tafiya ahadi tarfaihi ɗaya daga cikin gefen wannan zaren muttasilun bi sadrin nubuwa yana makale ne da farkon annabta jama'a kun fahimta da kyau tukuna sannan manufa ta uku wa dukhulu fi rimari qaumin da kuma shiga cikin tawaga tawaga ita ce ghimar ko gayya da shiga cikin tawagar wasu mutane jaddu fi iqamatid din waɗanda suka zage wajen tsaye da addini to jama'a kun fara jin makasudin da yasa nake muku wannan karatun da'awar salafiya ko wallahi in kai rago ne ko to kama tuba shigowa kama laifi ne ka tuba kawai don haka na zo muku da wannan littafin gashi ara'ul imam al-albani a tarbawiya. zan karanto muku wasu nasoshi ko yau ko gobe lokaci ya bayu albani yake cewa na farko sai ka sadaukar da kanka jikinka dukiyarka bukatarka ka gabatar da ita a bisa bukatar ai ka gabatar da bukatar ka bukatar addinin al'umma bukatar tafiyar bukatar da'awa a bisa taka bukatar to gaskiya ko duk wani saurayi da ke da'awar salafiya yana cikin wata kungiya yana yaudara kan shi don duk wata kungiya an kafa ta ne da sunan za a yi wa addini aiki amma ƙarshe kowa ya newa aljihun shi inda za ku gane ga masallacin kungiyarku za a yi sallar juma'a babu man fetur liman yana da miliyan hamsin a account a cikin gidan shi yana da dubu ɗari cash amma sai aiko cewa a marmazar jama'ar da suka zo a nemi taimako wallahi ƙarya ike ba dai da'awar salafiya ba amma yana da awa dai sunan da ya sa mata da'awar salafiya is about sacrificing every aspect of life duk abin da kake da shi a rayuwa annabi ya sadaukar abubakar ya sadaukar umar ya sadaukar usman ya sadaukar kuma za ka sadaukar da abin da shi ne kake bukata lantana lulbirra hatta tun fiko ana matukar bukatar makaranta kai kuma kana matukar bukatar gida sai ka ce ga gidanka nan ya zama makaranta ka ci gaba da zama gidan haya sai dangin kaji a haɗo maka tsofaffi kai hauka kake yi eh yan izala sun yi maka asiri sabon gidan za ka tare ka ɗauka ka ba su kai ka ci gaba da zama gidan haya a wani addini aka taɓa yin haka sai ka ce addininmu ba ba ba addininmu ɗaya da ku ba hmm. so wallahi jama'a da'awar salafiya ko wallahi ku kiyaye in ya zama ɗan shi'a yana cikin gidan shi za a ce a kawo taimako ya siyar da gidan ya kai kuɗin me yasa ba za mu tarbiyanci ahli sunna haka a ƙasar nan ba ai ana tarbiyyar su ne da shi'a da sunna wace aka fara kafin kafin kowace sunna amma har yanzu su yan sunna ba iya ba ba ai tarbiyyar su yadda za su iya sadaukarwa ba kaje je ka ga yan sunna suna da manya-manyan gidaje yan shi'a suna da gidaje na kaskanci da kaza amma zai ɗauki kuɗin ya siyar saboda za a gina markas ɗinsu amma in ka sake ka ɗauki naira dubu hamsin a cikin miliyan ɗari da kake da shi sai a tattaro maka dangi wasu tsinanin tsofaffi tun daga ƙauye su zo su zauna kai kana hauka ne ɗan izala za su yi maka wayo hauka kake yi to ya kamata kowanne ya san cewa sai ka gaya wa danginka matsayinka a wurinsu da matsayin da'awarka su san cewa da'awar ta fi su ta fi kowa ta fi ka kai kanka amma ba haka ba ana cikin tafiya sai gawa na ya goce me yasa wata matsala ta faru tsofaffi sun taru an ce kai kana hauka ne kana hauka ne kai a wallahi da'awar sai an sadaukar kuma duk ƙaryar banza ce ake karanta wa mutane da ake cewa abubakar ya yi kaza ƙarya ce usman ya yi kaza talha ya yi kaza zubairu ya yi kaza ƙarya ce ko gaskiya gaskiya ce oh to kuma muka ce da su muke koyi talakawa ne suka zo wurin annabi ya shiga gida ya fita ya shiga ya fita sai dawo ya zauna cikin damuwa sai manzan Allah ya rasa ya za a yi to yanzu bari a nemi taimako ma'ana wannan da da ya shiga gidan shi akwai zai dawo ya kaddamar da taimako sai ce jama'a a tara bayan Allah nan can kuma sai jama'a suka yi shiru sai damuwar annabi sai ta fita ɗazu domin ka tambaya an baka da kunya balle kuma an hana ka yanzu annabi ya ce a bayar kuma an yi shuru can kuma sai wani ya ɗauko abin nan sadaka hannun shi da kyar kama abu zai zuba sai bayar ya aje a tsakiyar fili sai manzan Allah fuskar shi ta fara murna sai wannan ya kawo wannan ya kawo wannan misali yanzu wannan me yake nuna maka da annabi na da shi da ya shiga gida zai kaddamar da taimako to yanzu ku malaman malamanmu da limamanmu kowane malami yana da kudin da zai siyo masallacin shi lasifika da janareta amma sai a sa ku rubuta takarda in kuka rubuta takarda sai a shekara ana aikawa duk wanda aka haɗu da shi duk inda yake a mota yana nan da kwafin takardun sun kai hamsin yana haduwa da wani a gidan mai iran kai daɗe. wala dama mun so ba mu same ka a waya ba ne. Ka ji karya ta farko tukuna to dama ga takarda wallahi janareta ne za mu siya a masallacin mu sai a shekara uku yana amfani da takarda ina ta tara kuɗi yana zubawa tuni wani yana can mai imani ya sai janaretan. amma shi kuma yana ta karban kuɗi da takarda yana zubawa a aljihu waɗannan ba za su iya da'awar salafiya ba saboda haka duk saurayin da zai da'awar salafiya ya sani da cewa da'awar sai dai ka tsayu da kanka sai ka samu yan uwa waɗanda kuka haɗa manufa iri ɗaya sai ku kuma wannan baya nuna ƙungiya ce amma wallahi in dai zaka zauna ƙarƙashin wata ƙungiya wadda tana da nata manufofin da take so ta cimma mafi girman manufofin shine kowa ya kamba sunan addini ya karɓi kuɗi ya zuba aljihun shi sannan da mutuwar kwakwalwa duk shekara ku ce sai kun je hajji duk umara ku ce sai kun je kuma me kuke yi ba abinda kuke sai dai ku je ku yo cefanen kayan ɗaki ku je ku siyo zannuwan gado da takalma da zobba da warawarai da da da da turarika shine hajji da umarar wallahi matasa ku canza in dai haka ne wallahi ba za mu yi da'awar salafiya ba don in ka shiga kasuwar garin ku wallahi ya ubanka za ka samu turaren da ya dace da kai ko sarkin garin to me sai ka tafi jidda kayo turare fantimoti guda na turare fantimoti guda wannan yar jaka an ratiyo ta wai ta safa ce malamai ba zai yiwu ba jama'a wallahi muna yaudarar kanmu ne abin da yasa nake faɗin waɗannan abubuwan ƙarara yanzu ana lalata mana matasa ne da'awar ta yi albarka din da kaje zaka samu wani matashi a wani lungu ya kafe ya ce da'awar salafiya amma menene ke kashe musu ne waɗannan matsalolin ba a tarbiyyar shi game da sadaukarwa ba a nuna mishi menene bai san fiqhul aulawiyat ba me yafi dacewa yayi menene ya kamata ya gabatar wai yanzu yadda yake ma haka ya kamata ya tunani duk ba a nuna mana haka ba jama'a idan ba mu fito mun faɗi wannan ba wallahi ƙarya ne ba da awar salafiya muke ba don haka gaskiya da awar ba za ta yi wa ƙarƙashi ko da sunan wata ƙungiya ba sai dai in kai ka zan mai cin gashin kanka ko ku ku zan masu cin gashin kanku sa'an nan sai ku yi da'awar da gwargwadon yadda da inda da halin da kuka samu kanku Allah maɗaukakin sarki ya taimaka malam bagawu ya ci gaba da cewa wadduhulu fi qaumin da kuma ƙoƙarin shiga cikin wasu jama'a fi ghimari qaumin cikin gayyar wasu jama'a wato sahabbai da tabi'ai da tabi'u, tabi'i an gane gayya gayya jaddu shi iqamatu din waɗanda suka kai matuƙa wajen da addini kuna jin da karatu kawai su abubakar suka da addini har da kuɗi jaddu fi iqamati din su hamza kuɗi suke da shi hamza karatu yake da shi banga don haka 'yan salafiya ana buƙatar suwaye cikin ku 'yan banga su zo su yi islamizing bangarsu su zauna standby akwai lokacin bukatarsu jaddu fi iqamati din dan akwai inda wallahi sai kun yi muzurai in ba ku yi muzurai akwai inda sai kun yi duka duk wannan iqamatu din ce Hamza ba dawowa ya daga farauta ba wata ta haɗu da shi baiwa ta ce kuna garin nan ana wulakanta ɗan uwanku kowa ya zo da shigantaka shi garin nan dangin shi sun goyi baya ku za ku ware wa naku ku kirfa mishi hanzu ya ce mata ke mai ke nufi ta ce muna tsaye yanzu ga can muna kan dutsen marwa ai muna safa kawai abu jahal ya je ya zazzagi muhammad ya ci mutuncin shi hamza ya ce abin da aka kenan ta ce kwarai yana zuwa sai ya samu abu jahal cikin jama'a ana tashewa da ya daga kwali da baka sai ya rafka mai ya ce don ubanka nima na musulunta tun da musulmi kuke duka da kani ai musulmi kuke duka to da kani nima na musulunta hamza abin da ya ce mai na musulunta tun da musulmi kuke duka sai ka dake ni ai musulmi kuke duka to nima musulmi ne yanzu shi ba da la ilaha illallah ya fara ba to kaga yanzu wannan abin da hamza ya ko ba cewa za a yi tafi kai ba amma yanayi ya kama ko to duk wannan jaddu fi iqamatid din sa Abu Jahal aya ne musu ne to amma da yadda kai kaifa yi ashar shikenan sai aka zauna lafiya bai sake dukan annabi batun daga ran nan to ina son ne in gaya muku nau'ukan taimako da suka yi wa addini ba da kuɗi ne kawai ba ba da karatu ne kawai ba kowa ya yi da wannan tsohuwa da take shuka alayyahu da albasa da lawashi da menene ta yi wa annabi salat kullun juma'a sahabbai suka ce in an tashi gidanta suke tafiya su je su ci wannan menene iqamatud dini ne da aka zo za a gina masallacin annabi sallallahu alaihi wa sallam annabi ya ce ina masu fili nawa ne suka ce a'a la nabtaghi wajhahu ila Allah inda Allah sai manzo Allah ya ce la bisaman suka ce la nabtaghi ajrahu inda Allah abubakar kawai sai ja wata jaka ta kuɗi kawai sai miƙa annabi annabi ya miƙa musu wannan menene su din nan jaddu fi iqamatid din annabi ma jaddu fi iqamatid din abubakar ma jaddu fi iqamat to kowa akwai abin da zai yi to da haka da'awar salafiya take tafiya jama'a ba za ku bar masu kuɗi kawai ba duk matsalar da ta faru a ce sai kun kai wa alhaji wani takarda wallahi jama'a ina da abokai irin su in kuka ji kalmomin da suke faɗa mu na ahlus sunna kare ba zai ci ba sai ce komai in yazo sai an rubuto mana takarda sai kuma sai je su tara takardun a gefen gado matan su su dauka suna karanta ƴaƴan su dauka ana wulakanta ko ana faɗan bakaken maganganu ce dubi irin motar da yake hawa mu ba ma hawa irin ta dubi irin gidan shi kudaden mu ne suke tarawa wani wulakanci ya wuce wannan jama'a wani wulaƙanci ya wuce wannan don haka yace muna son mu shiga cikin kayyan mutanen da yake sun zage ne wajen taimaka addini waje ta hadusi ihiya sunna sannan kuma suka yi kwazo wajen raye sunna karantar da ita aiki da ita yaɗa ta tsayawa a kare ta game da duk wata shubuha da wani ya faɗi me yasa muke yin wannan abin sai ce shugufan bihim saboda kauna da muke musu wa hubban li tariqatihim da kuma son hanyarsu wa in qasurat wa in qasurtu fil amali amma blagi sa'ihim yace ko da ike fa wajen aiki game da in kai iya kwazon to na gaza ba zan iya kaiwa kamar su ba amma son su da nake yi kuna ji da ƙauna hanyar su da nake yi tam'an kuma ina yin haka ne da kwaɗayin fi mau'idillah fi mau'udillah game da abin da Allah ya alƙauranta subhanahu wata'ala ala lisanin rasulihi sallallahu alaihi wasallam jama'a na so ku natsu da kyau ku fahimci wannan kalma fa karka ce a ah, to kai bagawi da kake cewa zaka shiga cikin tawaga waɗannan mutanen ka kai su ne yace a ah, da aiki na da kwazo na bai kai nasu ba amma son su da nake da son hanyar su ko ta sa ina kwaɗayin alkawarin da Allah ya ala lisani rasuli sallallahu alaihi wa sallama annal mar'a ma'a man ahabba cewa mutum na tare da waɗanda yake so don haka muna son sahabbai muna son tabi'ai muna son malaman hadisi muna son malaman fiqhu to wannan son da muke musu ko da ike ba mu kai darajar su ba ba mu kai aikin su ba to muna fatan son ya kai mu ai wani tsohon shugaban ƙasa a ƙasar nan na soja ya fara fitowa zai siyasa wani saurayi ne ɗan garin nan ko sakandare bai ba ya je ya samu masu video suka yi mishi eh, coverage ya je ya samu yana taraba hatsi yana taraba hatsi ya ce wane ne mai gidana ya turo ni raba muku yana son kuku talakawa ni kuma mai gidana ne shi ya rike ni na karami ni maraya ne Ya karya irin nasu na siyasa kaset din na bidiyo ya ɗauka ya ta ƙoƙari har aka je aka sa wannan shugaban ƙasa sai aka ce a zo nan zari a ɗauko shi aka zo aka ɗauko shi yana zuwa da lallafe ya je gaban shi saboda tsabar biyayya da lallafe ya je kai yaro eh ina ka samu kuɗi kake ta wannan ice a aini uwata ta ce tun ina yaro kai ka taimake mu shine ta sa muka sai da gidanmu na gado muka sai abinci muka yi tarbawa talaka saboda muna son talaka su kaunace ka yadda muke kaunarka sanadin dagawar shi kenan sanadin dagawar shi kauna almar'u ma'a man ahabba ka duba da kyau yadda kake duk daga kanka duk imaninka duk zafin zuciyarka duk bakin ranka wata mummunar yarinya ta zo ta ce tana son ka sai ka ji jikinka ya la'asar har isha zai duk ka duk imaninka استاذ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه da fara maka da wannan hadisin almar'u ma habba. Ta ce to ita dai ko da bata kai ka maka ba bata kai imanin ka bata kai karatun ka ba amma tana son ka ba za ka iya marinta ba ba za ka iya mata bakan magana ba wato ko soyayya ko karya lagon mutum ne in ka ce kana son mutum shikenan kaka shi yasa Allah maɗaukakin sarki ya kawo babbar aya da yake cewa in kuntum tuhibbuna Allah tabi'uni in dai kuna son Allah to soyayya Allah ta yi reflecting a cikin biyayya annabi biyayya annabi ita za ta fassara wa Allah kana son a biyayya annabi ita za ta fassara wa Allah kana son Allah in kana son Allah a ga kana bin annabi don haka ina son ku gane soyayya ba karamin abu bace ce yanzu Bagawu ya yadda shi aikin shi kwafi ne daga nasu ya yadda shi daraja shi bata kai ba aikin shi bai kai ba ina wane shi amma tun da yana son su to kuma annabi ya yi Allah ya yi alkawari a harshen annabi cewa almar'u ma'aman ahabba a cikin wata riwaya yau malkiyama sababin urudin wannan hadisin kamar yadda ya zo a cikin bukhari gashi na ma ya tabbatar da bukhari ya zo da shi shine wani ba kauye ne ya hangi annabi sallallahu alaihi wasallam yana daga murya yana ya muhammad ya muhammad wannan sahabi ya sheko a guje tare shi kai kai shiru kai ladabi kai kasa da murya ka ba a daga murya anan ya ce kai gafara tintini ina son mutane almar'u yuhibbul qauma wa lamma yalqahu ina son mutane ban taba haduwa da su ba yau na hadu da su kace ce kar in kira su sai annabi ya ce matso nan um ta zo zo ka ansa almar'u ma man ahabba yawmal qiyam ko ranar kiyama mutum na tare da waɗanda yake so to ka dubi waɗanda kake so waɗanda iri ne waɗanda kake so waɗanne iri ne waɗanda kake ƙi waɗanne iri ne shi yasa lazimin aqidan mu ta salafiya ko ka so malaman sunna karanta aqidatu tahawiyya sai ka so malaman sunna sai ka so mutanen kirki daga cikin masu son addini shi yasa wallahi jama'a abinda ahalus sunna suka yi a Najeriya kuskure ne da suka manta da Abubakar Gumi sai an nuna wa mutane ana son abubakar don son abubakar gumi addini ne son malam jafar addini ne son dan hodiyo addini ne kuma sai an yi ishada amma wani malamin wai yana ganin ya ambaci sunan wani malami a wurin karatun shi wai to shi fa so da haka kusan abin ya zama mujma'un alai kashi casa'in bisa ɗari na malaman ahli sunna sun manta da abubakar gumi don haka matasa ɗaliban su ba sa jin labaran abubakar gumi a bakinsu amma ba haka ake ba malaman ahli sunna ku je ƙasar saudi arabia ku ji kullun ambatar bin ba suke da alkhairai kullun suna ambatar usaimin kullun suna faɗin nasiruddin albani kullun suna faɗin ainihin alhafiz ibrahim kullun suna faɗin suwana da suwane saboda mai yan baya su san suwaye waɗannan malaman a zuba musu ƙaunarsu to amma mu a nan gaba ɗaya kowa yana ƙoƙarin ya fito da kanshi ne kuma yana ganin wai in fa bai danne kowa ba to ai shi ba zai fito ba in kuma yana faɗin wani to shi fa saboda haka ba sa itirafi da falala masu falala kun ji ɗaya na biyu masu kuɗi waɗanda suke wa addini alheri ko haramun ne a ɓoye sunansu irin su haruna ɗanja irin su amadu cancangi irin wannan dattijon su amadu ido irin waɗannan dattawa su wane ne da su wane ne sun ba musulmi fili sun gina wa ahli sunna kaza sun yi kaza ko a yi itirafi da falalarsu a faɗi sunansu a yi ishada a yabe su a yi musu alheri harun ɗan ja ba mu fili an yi masallaci ya gina masallacin idi ya gina masallacin juma'a matar shi ta bamu fili an yi masallaci a amadu Ido ya bada fili an yi masallaci a wancan eh, Alhaji Maje eh? duk ku dubi waɗannan ayyuka amma an yi shuru ko ana faɗe to bid'a ce ya saba manhajin salaf annabi ya miƙe a masallaci akan mimbari yana cewa ma darra usmanu ma fa'ala ba'adal yau daga yau usman duk abin da yawa Allah Allah ya yafi ba sallah ce ya kwaya ɗaya mai ƙarfi ba ba zikiri ne mai ƙarfi ba kuɗin shi ya kawo ya bayar dukiya ya bayar shi yasa ku kiyaye malaman hadisi malaman fiqh malaman tarihi ahlul fadli wal ihsan su ɗibi kuɗin su gina mana masallaci su ɗibi kaza mu yi musu addu'a mu kamba masu mu faɗe su ba dan wai su ji su ƙara yi ba mm, aqidan mu ce aqidan mu ce ya kamata ku gane wannan to amma an kana da wani gilli akan ya zan faduwa ne ya zan ambaciwa ne yo ni kuma fa to ka kaucewa manhaji as-salafi ku karanta aqida ta tahawiyya kuma ku karanta sharhin ta a wannan wurin duk wanda ya maka ihsani sai ka faɗa duk wanda yawa addini ya hisani sai ka faɗa shi yasa annabi har ya mutu akwai sunan abubakar a bakin shi har ya mutu akwai sunan halima har ya mutu akwai sunan matar shi khadija ya rinka faɗin waɗannan mutane guda uku a ko'ina ko'ina yana faɗin abu talib ko ina manzan Allah yana kula da 'ya'yan Abu Talib don Abu Talib ya yi wa annabi alheri haka ake yi jama'a amma mu zama shegu to salafi ba shege ba ne shege shi ne kaza ta ci ta goge wai kar ma a ga alamar ta ci so wallahi kusan wannan jama'a don yanzu muna magana ne akan manhaj a salafi to nuna kaunanmu da waɗannan mutanen saboda sun kaunaci Allah ko to ta yi waɗannan mutanen Allah ya da su to mu ma sai Allah ya da mu don mun yadda muna son waɗanda Allah ya da su saboda haka kowa ya koma anguwarsu kaga suwaye malaman sunna suwane ne masu kuɗi waɗanda suke tare da ku a wajen da'awa to ku rinka musu addu'a ku rinka faɗin alheransu duk abin da suka yi kuma kar ku ɓoye amma kar ku faɗi ƙarya a wajen yabo don 'yan siyasa suna da wani sharri yana zuwa gaban ɗan siyasa in ya zo maula sai ce salati goma ga annabi sai yi salati sai ce kun ga yalla bai nan ya gina masallatai guda 60 a garin mu kuma ƙarya ne ko tabar masalla bai kawo ba ko buta alwala bai kawo ba to wannan ƙarya ne kakkui irin haka amma yayi yanzu duk abin da nake faɗi game da Haruna dan jawanne ne bai yi ba duk abin da nake faɗi game da dattijan can Ahmadu Ido duk abin da nake faɗi game da Alhaji Maji wanne ne bai ba to duk abin da nake faɗi game da Abubakar menene bai ba duk abin da nake faɗi game da Usman game da to waɗannan abubuwan bayyana su ko da ƙaunar irin waɗannan mutanen suna ce addini ce wannan hadisun bukari ya ruwaito shi ta jama'a kuna jin dalilan da yake sa malamin na ya rubuta littafin ko kun ji dalili ko to sai kuma ya ce an anni kuma dalili na gaba saboda ni bagawi ra'aitu a alamar din na ga dirakun addini gimshikan addini shikashikai na addini bangaye na addini katanga ta addini adat ila drus sun koma sun shafe a nan abin da yake nufi da alam ba katanga irin wannan ba fila a'a duk wani abu na addinin musulunci gaba ɗaya ya koma ya zama yadda yake a da a jahiliya an koma ana shirka an koma ana bid'a an koma ana fasikanci abin da yake nufi kenan an anni kuma ni wannan nau'i na biyu na dalilin da ya sa ya rubuta littafin kenan na ga a alamar dini adat ila durus dukkan bangarori na addini gaba ɗaya sun koma sun rushe sun shafe wa galaba ala ahli zamani hawan nufus sannan mutanen wannan zamanin don haka ya ta'abiri da az-zaman ba sai ya ce ala ahali hadha zaman ba a wa ghalaba ala ahali zaman wannan zamani ai hadha zaman al wannan zamanin da aka sani da muke ciki zamanin shi yace ga cewa hawan nufus son zukatansu kawai yayi rinjaye a kansu falam yabqa min ad-din illa ar-rasm ba abin da ya rage ga addini sai zane kawai addini ya koma a rubuce ne wala min ilmi illa lisan sannan ilimi kuma sai dai suna zaka ji an ce malama na ma muqallidi ne ina son ku dubi wannan da kyau yanzu abin da ake ciki ke addini ya zama mai rasul in kai wani signboard kato nan kasa ahlus sunna wal jamaa sannan ka tafi talbijin ka je kai ta kirari ka tafi rediyo kai ta kirari ba sai ka yi sunnar ba shine al-rasmu yanzu addini ya zama signboard ya zama a rubuce ya zama a rediyo ya zama a kaza sannan ilimi fa ya zama sunan kawai sai ka ji an ce ashekul allama alkaza kukan kun san karya kuke shi da kuke fade ko shi ma san karya ne sai ka ji mutum ya miƙe yana cewa malam wani malami na ne shi ne ya karantar da ni shi ya kaza in ka tambaye shi kai eh, me ya taba karantar da kai wannan barin gaya muku wala har a wurin mu'tamarat a wuraren tarurruka na duniya sai ka ji kawai mutum ya miƙe yana so zai ƙarya wai kun san sirrin ƙarya shi malam wane ya tabbata malami wannan ta ɗaya bangaren kenan shi kuma yanzu yana so ne a yadda ya yi ilimi don haka sai ya tafi kun dai san wane eto eh, ni malami na ne ko kuma ga shi malamin shi malamin ya san bai taba karantar da shi ba amma sai ya zauna yana ƙarya ga malam nan shi ya karantar da ni shi ya min kaza shi ya min kaza shi ya min kaza malam shi ya min aure malam ya sai min gida motar nan ta da ko sani malam ya sai min wallahi duk ana yin wannan a yanzu to amma na son ku gane shi fa yanzu yana kuka da zamanin su addini ya koma rasmu rubutu ne kawai inda ka iya rubuta signboard ka iya talla a rediyo to shi kenan sannan ilimi kuma fa ya koma a lismu suna a ce malam wani duk waɗannan da ke karantar da blogul mara ƙawa'idi risala riyadu salihi sai ka ce yana iya takhrijin blogul mara yana iya sharhin blogul mara yana iya bayanin risala da dalilanta a'a kawai yana karanta muku ne da larabci E, to ai ba malami bane muqallidi ne in Allah ya kai mu gobe in mun zo tattauna sharhin waɗannan maganganun za ku ji zan ɗibo muku daga tarihin garurukan musulunci a daidai wannan lokacin za ka ji Allah in imani ya ratsa ka sai ka yi ƙwalla sai ka yi hawaye waɗannan maganganu ne bagawi ya dunkule su ne amma Allah ya kai mu gobe kun ga littafan guda biyu al-amsar zawatul athar al-i'lam al-i'lan bit-tawbikh liman dhamma at-tarikh as-sakhawi sannan sai abin nan sayru alamin nubala sannan sai safahatun min tarikh al-islam da waɗansu littattafai waɗanda ga sunan na shirya gobe za mu tattauna wallahi alazim jama'a za ka yi mamaki shi sa kar ku damu za mu wannan karatun yau za mu mutanen gari ne mu karanta musu fusha mu wuce amma ko ɗaliban ilimi ne za a tsaya a daddakin matsalolin ɗaya bayan ɗaya Don ba wanda ya dace da karatun sharhu sunan asali sai ku su mutanen gari za su zo ne su ji falala kansu ya waye Allah ya karasa sauran so ina son ku gane addini ya koma ya zama zane ilimi ya koma ya zama suna hatta tasawwara al-batil inda akthari ahli az-zaman bi surati al-haq har sai da ƙarya da barna a wurin mafi yawancin mutanen zamanin nan ta bayyana musu a matsayin surar gaskiya kun ga wannan magana da yake ko wallahi dogon tarihi ne ta kaice maka shi mutum ne khalifa na musulunci khalifa na musulunci zai zo ya ɗora mace a gaban shi tana saye da skirt da rigan mama yana shan giya sannan ga malamai a gaban shi duk sun yi zaman tahiya sun sun kui da kai sai sa aje a kamo malaman ahlus sunna ko eh kun da ni manzon Allah ne sai ce waɗannan malaman su yi mishi sharhi su waɗannan sharhi waɗannan malaman su tashi sai su yi sharhi kun ga wani ne daga cikinsu har da ya rubuta littafi a wannan zamani kitabu asasi ta'awil gashi ta'alifu da'i al-ismaili النعمان ابن حيون التميمي المغربي قاضي قضاة الدولة الفاطمية داشي wannan ɗaya ne cikin littafansu suna nan birjit a lokacin irin waɗannan malaman waɗannan su ne asalin arna waɗanda suka ɗaure waɗannan sarakunan sai wa waɗannan malamai na ahalus sunna sharhin ya aka yi wannan ya zama shine rasulullahi kawo waƙoƙi su kawo ayoyi su yi bayani suna tabbatar da wannan shi rasulullahi shi ne a kama wani malami ya ce shi bai yadda wannan rasulullahi ba ne sai ce ku je ku yanka shi an tafi sai aka ce mishi har yanzu kana nan akan mazhabinka ya ce a ah, addini na dai har yanzu kai a addinin naka to baka yadda ni ne manzan Allah ba Ya a bai yadda ba sai ce a je a yanka shi malami ne na ahlus sunna haka aka bi aka ta yanka aka ta sharrada su aka ta watsa su ka karanta sirru alamin nubala mujalladi na sha biyar tarihin almu'izzu billah zindiki ne wannan arnan sarki ne almu'izzu billah zaka ji da ana alwana billah alwa duk yan iska ne dauloli ne na fatimiyya ka je ka karanta bidayat albidayat wa nihaya ta ibnu kasir wato ahlus sunna suna da wannan record din amma gobe zan gaya muku sirrin in aka tashi ba a yi mana tafsirin tarihi al'akadi sai a yi mana tafsirin tarihi a siyasi ba a fassara mana tarihi minan nahiyar aqidiyya wa nahiyar manhajiyya sai a fassara mana tarihi minan nahiyar a siyasiyya kuma an na'iyatu siyasiya wannan su ne 'yan shi'a suka rike da suka rike wannan nahiyar ko siyasar kuma sai ba a faɗin barnar da suka yi wa malaman musulunci gaba ɗaya ba a ba da labarin wannan gobe in Allah ya kai mu duk zan fayyace muku waɗannan abubuwan amma kun ga muka zo karatun mu na dare za mu karanta muqaddima mai musu bayani mutane Allahu akbar a danyi Allah ya isa ga waɗanda aka cuta wuce an cuci malaman sunna amma ku ɗaliban ilimi kuna da alaƙa mai ƙarfi da waɗannan karatuttukan shine na ga ni na zalunci littafin sayarwa alamin nubala in na zo na karanta wannan muƙaddima wannan wurin da bagau yake magana eh, sharhu sunna na zo kawai na karanta ne fisha-fishan nan a zan zo da waɗannan bayanan yau zan karanta amma ko dandako abubuwan da root ɗinsu shine sai mun zo mun zauna da ku shi yasa akwai inda za ku ga nasu karatun na gaba ɗaya fi naku akwai kuma inda naku zai fi nasu don haka kawai ku daure ku abin nan karkace a ah, to an yi wannan karatun mm, mm, mm. salo salo ne Allah madaukakin sarki ya taimaka hatta tasawwara al-batil inda aksari ahli zaman bi suratul haqqi wal jahlu bi suratul il, ilm yace har barna da ƙarya ta surantu ta rikide ta zama a wurin mafi yawancin mutanen zamanin nan da sura ta gaskiya kun san me yasa ya ce a mafi yawancin wurin ba duka ne aka lalace ba jama'a amma ko wallahi yadda bagawu ya faɗi ko malamai sun yaba mishi ya aka ma ya iya binciko wannan sai aka ce amma ai bagawi ne malami malamin hadisi don wannan bayanin da ya ce aksar ko mafi yawa su suka fi yawa to su waɗannan akalfa an sharrada su an watsa su an tarwatsa an kashe an kulla wasu ka ji yadda ake ɗiba malaman ahlus sunna ake turmutsa su a cikin rijiya ake ɗiban wasu a zuba su a cikin kurkuku kawai kuma kawai abu ne mai sauki ba wai a'a kai an gane kai malamin ahlus sunna ne a'a za a kira ka a ce maka ka da wannan Allah ne sarki ne na dan shi'a daular fatimiyya daular ubaidiyyi kun ga duk waɗannan ahlus sunna ba sani ba ka yadda wannan Allah ne ka yadda wannan manzon Allah ne ka yadda manzon Allah kaza ne in ka ce a to ya tabbata kai ahlus sunna ne sai a ce a je a kashe ka to waɗannan yan kaɗan ɗin da suka rage ba su da ƙarfi ba sa iya gina makaranta ba sa iya gina masallaci ba su da istiqrar shine bagawi ya koma yana can kan dutse a ƙasar su harra ya rubuta wannan littafi shi shi kuma abin da zai ke motsi ya fi laɓewa Allahu akbar wallahi jama'a idan da za ka duba nuskata ta sharhu sunna da na zo wannan wurin a wata shekara ina rubu ina ina ina shirin darasi wallahi sai da na jinjina wa al'imamul bagawi sai da na rubutu da fensir a wurin na jinjinawa al'imam don a lokacin kawai na ga bai kamata in ja baki in yi shuru ba ne a wurin kawai gashi sai da nasa Allah ya yarda da kai ya bagawi amin wato ko wannan abin da bagawi a wancan lokacin ko ita ce shahada ta ƙarshe don da an kamo shi ko shi kan wannan ba wani istifsar littattafan da ake da suna ahalin suna an rinka kona su ne ana dankara su a ruwa me kake tunani kai kuma yanzu ka zo ka rubuta sabo kuma za ku zo ku ji ya ce da nufin ya jaddada abin da aka bata ha to ina waɗanda suke cewa wai ba za a yi fada da gwamnati ba wai fada da gwamnati wannan hawarijanci ne baka fahimci hawarijanci ba baka kuma fahimci wannan iri ne fada da gwamnati ba yanzu wannan fada da gwamnati ne amma da wani uslubi da uslubi na ilimi a'a kawai wai duk abin da gwamnati take kai wai sai ku shuru sai ku shuru wai shine salafiyanci gobe zan dira kan waɗannan matasan waɗanda sun fi yawa yanzu a Kaduna da Kano da wasu 'yan garuruka 'yan tsiraru inda wani ya ɗan je Yaman ya dawo wani ya ɗan je Saudi ya dawo wani ya je Sudan ya dawo ya je sun fesa mishi ya gaza iya tantance menene haƙiƙanin manhaji na ahalus sunna wajen muƙawamanta zalunci da kafirci da bid'a da fasikanci na gwamnati ba shiru malaman salaf suke ba ba kuma fitowa suke fito na fito ba amma akwai salon da suke shine abin da bagawu yayi a lokacin bagawu yana wannan rubutun fa yana ƙarƙashin daula ne ta kafiran 'yan shi'a kuma yana wannan rubutun a su sai ce a to kai shiru amma a in bid'a ce ta yan tijjaniya za ka iya magana ok idan good luck dan tijjaniya ne idan gwamnan garin ku tijjaniya ne in kai magana akan tijjaniya sai kamo ka yace kana fada da shi Mu a aka zo za a yi wa imamu malik akan zalunci aka zo aka zo za a yi wa sarki akan zalunci imam malik ya ce karku mu mubaya sai aka je aka taso mutum ka yi mu kuma in ka warware ka ce mata ka tasa ku sai imam malik ya ce karya ne wannan saki ne na mukure an tursasa ka ne saki bai yiwu ba sai aka ce imam malik yana fada da gwamnati waɗannan yaran da ba su fahimci mai manajinsa lafiya ba yanzu ka kawo musu wannan sai su ce to imam mali ma yana fada da gwamnati kenan akan haka aka dake shi har hannun shi ya kale baya iya daga hannun shi ya rungume a sallah haka yana nan cikin littafin al-intiqa ila salat ila fada'il salafati al-a'immat al-fuqaha all right kar kai magana akan gwamnati amma ba ka yi magana a kan bidiyar 'yan ɗariƙar tijjaniya idan sarkin zazzau ɗan ɗariƙar tijjaniya ne idan sarkin kano ɗan ɗariƙar kadiriya ne idan sarkin musulmi ɗan ɗariƙar na kashe ne oke dan ma ka kai magana za a kai lokacin da malaman salafiya malaman suna za su daina magana bidi'a kenan saboda in dai kai magana to za a ce da wani kake shi kuma zai ce da shi kake yanzu jakolo ɗan tijjaniya ne bakin ɗan tijjaniya jakolo sarkin argungu da gwandu da aka cire bakin dan tijjaniya ne to yanzu in ka zo kana wa'azi a kai sai ka moka to shi kenan ka sabawa eh, sarki kenan ka yi huruji kenan so kun ga magana da nake faɗi ɗazu iya ƙwarewa game da taɗibikin manhajin salaf ko wallahi jama'a ba abu ne na rana ɗaya ba kuma baya buƙatar gaggawa kawai ka je ka dan zauna gaban wani malami a Saudiya kwana uku kawai sai ka da ce kai dan salafiya ne wallahi abu ne da yake buƙatar doguwar gogewa tsakanin nassoshi da kuma zama a gaban malamai yaya suke kun ga malamin nan mai sharhin sahih bukhari ai eh, sharhin sahih muslim wallahi 2010 din nan mun je aikin hajji an zauna ana karatu ina tsammanin ko ana tafsiri ne sai ya sako wata matsala sai magana sai nan daga gilayi sai dariya sai magana akan irin su yace ina fatan ban zaba manhajin salaf ba ko nayi magana akan gwamnati sai dariya sai wuce akwai irin su ko ina suna nan ana buga kan suna nan suna gangaro da su daga kasashen Saudiya daga kasashen ina daga kasashen ina da kai magana sai a ce wai kana bin manhajin hasanul banna ne wai a babu babu tamizi ne sai gobe zan zan tsaya zan tattauna muku yadda mas'alolin suke insha Allah so yanzu wannan abin da bagawi yayi ku duba yanzu wannan sai a ce shi ma yanzu yayi munkari kenan domin wannan yana magana da gwamnatocin zamanin shi ne ina son ku gane gwamnatocin zamanin bagawi fa ba irin na yanzu bane waɗanda gwamnati za ta nemo malamin bidi'a a ita gwamnatin ce da kanta ta 'yan bidi'a sai kuma ta tafi neman suwaye za su dace da ita akan bidi'arta mu'tazila ne za su kafa gwamnati khawari su kafa gwamnati obaidiyin su kafa gwamnati fatimiyun su kafa gwamnati ah? banu buya su kafa gwamnati duk za ku ji za ku ji bagawi zai fito karar har sunansu ya faɗa ya ce hasu albani suna faɗin sunan masu mulki wannan ya saba manhajin salaf za ka ji karar bagawi zai fito zai faɗi sunansu zai ce yan banu buya su ne kuma hulafa'u a lokacin amma zai faɗi sunansu to kun ga waɗannan maganganun ba su da alaka sai mun yi su a wurin ahmadul amma amma ku ɗaliban ilimi bai halatta a ja baki a yi shiru ba dole a wayan muku da kai zama kuna fahimta da kyau shi nan yake cewa wal jahalu bi suratil ilm jahilci kuma ya bayyana da suran malanta yanzu a gaban malami a shagiya a gaban malami a buɗe baki a cewa na manzan Allah ne ko malami ya kawo ayoyi da hadisai ya karfafa wannan maganar kuma yana kiran wani malami ne dan uwan shi wai yayi imani da wannan maganar ha jahilci ya bayyana da suran me to wannan magana gobe za mu karanta sharhinta a wurin eh, profesa za ku ji ta amma yanzu bari mu karasa karanta wannan gaba wa zahara fihim tahqiqu qawlir rasul sallallahu alaihi wa alihi sallama waɗannan mutanen sai ya zama maganan manzon Allah ta bayyana kuma ta tabbata a kansu da manzon Allah yake cewa inna Allah la yaqbidu al-ilma intiza'an dama Allah baya fizge ilimi kwab daya yantazi'uhu min al-ibad Allah baya cire ilimi daga cikin bayi lokaci guda